Hukumomin ƙasar Algeria sun ta soƙiyar waɗansu 'ya'yan ƙasashen yammacin nahiyar Afirka goma sha ɗaya da 'yan Nijar da ke zuwa wannan ƙasar cin rani su ɗari shida da Wannan dai ba shine karin farko ba da ƙasar ta Algeria ke ɗaukar irin waɗannan matakan inda hukumomin ƙasar da ke arewacin nahiyar Afirka ke zargin ɗannan 'ya'yan ƙasashen nahiyar Afirka ta yamma da shiga ƙasar su ba tare da bin hanyoyin da ka'ida ta shiga kasar ta Algeria ta shimfiɗa ba. Hasali ma kasar ta Algeria tana sukan labirin waɗannan 'ya'yan ƙasashen yammacin nahiyar Afirka da gudanar da harkoki da suka sabawa al'adu da tsari da ma doka da ke tafiyar da kasar ta Algeria abinda 'yan Nijar da ke zuwa wannan kasar cirani yin watsi da waɗannan tuhume-tuhume na hukumomin kasar ta Algeria. wanda ka ga ya tsallake gidansu ya sai gidan wani neman wani abu ka san ba daɗi ba ta mai muna roƙo ga gwamnati nema talaka abin da zai ciyar da kashi lahi wahala abincin da za mu ci ban mu gwamnati bayya ba mu kuma nema mu ne muke iyalin mu su ci su sha mu ruwa kama asiri Allah ya ruwa mana iyali na in ba alshe na tsallaka ba ni ruwa su na je Najeriya na je Abuja na je Lagos ban ci da iyali na ba amma can iyali na yanzu lahiya lau suna can suna ta godiya da sa albarka a gida rashin aiki da rashin samun kulawa da rashin samun tallafi daga hukumomin kasashensu shi ke sawar matasan dole hita zuwa ci ranin a kasashen waje in ji wani matashi da ke cikin ayarin da hukumomin kasar ta algeria suka toso kera su zuwa jamhuriyar nijar duk kasashen duniya mutanen nijar su mu ne kawai muke shan wahala in ka kamo mutum daga wani wuri ka bashi abin da zai kama kansa ya kama sana'a ko kuma dai wani abu kansa amma ka kamo mutum ba wani aiki to ya ne ake so sata ake so ni ko ya ne so tarin yawa hukumomin janguriyar Nijar na bayyana cewa suna iya nasu kokarin domin inganta rayuwar al'ummar wannan kasar yayin da suke watsi da zarge-zargen da matasan ke yi har ma suna cewa in dambu ya yi yawa ba shi jin mai ko da yake a lokacin yakin neman zaben shugaban kasa na shekara shida da ta gabata shugaban kasar Nijar mai ci yanzu Alhaji Isuhu Muhammadu ya ce za su samu dambun mai kuma dole sai ya ji mai a wannan karon. Malam Usman Musa memba ne a kwamitin da ke kula da karɓar 'ya'yan Nijar da aka koro daga kasar Algeria yana cewa. Ko a cikin gidanka aka hudu ma da abinci akwai ranar da zaka ci shi ka ce ka jaro ya ce bai ishe ni ba karo kenan bai wa a ce da shi da wanda ya kara wannan muna aiki ka wada da ka suka zo na Allah Ubangiji ya sa dan su isa ga sauran dangin su lahiya. Wani lokacin da ya gabata Bazum Muhammad ministan cikin gida na jamhuriyar Nijar ya yi wani furuci yayin da yake kan ziyara a Agades inda ya bayyana cewa gwamnatin kasar ta Nijar tana cikin damara a kowane lokaci domin yin marhabin da 'ya'yanta da ake korowa daga kasar Algeria kamin ya nuna bacin ransa game da jibge 'ya'yan waɗansu ƙasashe kasashen yammacin nahiyar afirka da algeria ke yi a jamhuriyar nijar alhali in ji ministan algeria tana iyaka da waɗansu ƙasashen da ke yammacin nahiyar afirka kuma ya yi bayani daga ƙarshen cewa fa nijar ba za ta amince ba da irin wannan haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar